Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na al'adunmu na gado tare da ni Garba Aliyu Zaria, shiri da ke taɓo al'adun jama'a ko ina suke. A makon da ya gabata muka fara tattaunawa dangane da cikan marigayi mamman shata katsina shekaru sha takwas da rasuwa. A wannan mako mun yi alkawarin ci gaba daga inda muka kwana ba tare da wani jinkiri ba sai a biyo mu. da mazan yaki jihar katsina da masu basira nan jihar katsina maganar yaki na tun da can su gwagware habu suna katsina kaura isiya kuna katsina da akwai kaura a maka tsina. an jihar Katsina. Da su idi na mu mai damisa. Allaran jihar Katsina. Matazan nan a gaba yana Katsina. an jihar Katsina. Dan waira yana cikin Katsina. an jihar Katsina. Wa komo kan basirori hajji shata na cikin Katsina. Allaran A gaida wannan waka ta marigayi Dr. Mamman Shata Katsina, idan ba a manta ba mun kwana ne inda muke ji daga bakin Alhaji Aminu Shatan Zazzau game da dalilan da suka sa har zuwa wannan lokaci gwamnatin Najeriya da mata jihar Katsina ba su yi wani abu don tunawa da wannan bawan Allah Shata ba. Yanzu za mu ɗora ne daga wancan hira ga Shatan Zazzau Aminu. ina zato yadda yake ne yana da gauti menene gauti dan eh, adawa ne na gwamnati shi dan santsi ne ko kuma ce dan bari mu ce bari mu ba mu ce dan hudu dan APC ba dan APC ba dan ne ne kuma yazo dan TRP ne shi yazo ya GNPC duk jami'an adawa haka yake yana ganin shi ya ta tafiyar marigayi ana fahimta ina faɗin ana wani sannan kuma da a taɓa shugaba ko wani shugaban ƙasa wani yana zama nashi amma babu irin umaru Musa Raduwa ya so Umaru kamar shi ya haifi Umaru umar ya so shi kamar uba ya mashi biyayya to amma kuma yanzu ne da gwamnatin adawa ya kamata da ta karba ta san irin waɗannan zakaku ai ba su nawa ne waɗanda aka ba amma wallafa dr aliyu na manjini amma kaɗan zamani na wasa alhaji mamman shata akwai ina ji mudi speaking ne ko a kano sannan akwai dr adamu dan maraya ba su da yawa waɗanda aka yi mawa to ya kamata ko jami'o'in su in don tarayya ta ƙi jihohinsu inda sun kawo magarin wani abu al'adun hausa da gargajiya irin wannan da ake bari mu ci amfani da kalmar nan life entertainment wato a yi kai tsaye take to shi ne dai farko ko kuma jagora kuma alhamdulillah ya kamata uh, ga hukumar kula da al'adu wato tafiyan ne akwai matsaloli a kasa. wanda bai kamata wani lokaci bai kamata mu a rinka ji da gare mu gare mu tunda mu za a yi ma yanzu tunda mu ke tare to amma an da shawara irin kamar ta ta ma to akwai tsari da ya kamata mu yi ne mu a lura da idan za a yi ba wai akan mawaki ba kawai a'a akan gudunmuwa mutanen da suka baiwa gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da gwamnatocin jihohin arewa in an je ta addini akwai gudunmuwar shata in an je ta kwantar da sarwoma akwai gudunmuwar shata sai a dubi wani fage da ake ire-iren shi in ana gudun a yi masa ne shi to ga satan amsa sai a tsinto waɗanda suka yi wannan abin gwanantan a nan suka ba gwamnatin tarayya haka shi su shi haka daga nan sai a ce to tunda ana da ra'ayin masu al'adun nan da kare kamar yanzu da aka kawo maganar drama village din aka kama gangano a Kano ni gare ni ban goyi bayan Kano ba da an nemo shawara ta ba don na rena Kano ba sai aka yi ta ko a kawo ta Abuja ko a kawo mana Kaduna ba na rena Kaduna bane akwai yan dalilan izinawa to waɗannan wurare akwai dalilin ce a Kaduna da akwai wuraren da zai iya ɗaukan wannan abin eriyan daidai da wannan abin ba kuma wai faɗa labarci in aka tsaftace shi aka gyara to kaga irin ɗakin ne na ba a ce gidan shi da a ce eh, da sarai mamman shata su faya duk da sun yan mawasan irin wannan ba za su so ba to yanzu irin gargajiyan da irin tafiyar shi abin ya yi ƙasa baya tafiya sosai Allah ya kawo mu zamani dama ya faɗa ya faɗa ina da firar da ya faɗa ya ce bayan bashi bayan bashi shine garjin watsa da rago a ƙasar Hausa radda bashi wasu makaɗa ne da 'yan mata za su rinka bujin bujin bujin bujin haka ina da firar da ake da shi ce ai waye ko a karɓi mutane kuɗin su to wayen shine kafiya da dango da ake yi ni a da fasara to kuma in matan ne da su ake sa kuma sai an sasu yi murya kana namiji ba za ka sa ka haka ba sai ka dan launa shi da yanko da sauransu sai kuma Allah ya kamu su to suke da zamani to ka na za a yi recognizing gonta to sai dai zai kyau mahukunta musamman ta jihar ta ta tsana. idan da sarari da hali wani santa na nazari kamar alhamdulillah malami ne kano ayi lamu bayya to a ce ana wani santa na salon wannan da ke dawowa a tsaftace abin muna da ɗabi'u na gari a ƙasar hausa wanda ya bai saba ma asiri ba a ɗauko su a tsaftace su a gyara domin wato matsalar waka a ƙasar hausa shine an danganta ta da addini an soke ta ana ɗaukar mai waka ko maroki ko makaɗi wani da mu ne masu aikin mu muka ɓata abin ba daidai ga ko da ke muna ta kokarin gyara ana ta ƙungiya da muka haɗu da ta'ala da sauransu su da su da su zuwa ba kausar da su yalmu duk aka haɗu su fatin jihar hajji a jilo yana ciki da shi musa dan baje da dan koyar da duk ana ciki ana kokarin haɗa kai a ciki to amma har yanzu ba mu gama kai ga yadda muke so ga gwamnatin tarayya ba to idan gwamnatocin jiha da tarayya ba su yi ba to mu mun kuro idan da rabon su karkata a kan shi a sa to ba damuwa in ba su sa ba kuma ko wanda suka sa dai abin da dai muka sani Allah ya zo sauraron tunanin ba wai yana da ko ba shi har ma hadisa su Ina ganin yanzu sai mu sake bin Dr. Aliyu Ibrahim Kankara ya ƙara nanata mana yawan waƙoƙin marigayi mamman ta katsina. Mu je zuwa. Eh, wato dama jini ne dai Allah ya haɗa tun ina ƙarami kafin in shiga firamare ina da shekara kamar biyar zuwa shida nike jin waƙoƙin shi kuma nike sha'awa ta nike son waƙoƙin ƙwarai. Har Allah ya zanto an kai ni riƙo daura lokacin da nike firamare wajen alif da saba'in da shida zuwa saba'in da bakwai zuwa da takwas yakan je wajen sarkin daura in yaje sallar gani mukan je kallon shi a nan Niger Gate Hotel kan hanyar zuwa zangon daura mukan je kallon wasannin shi in yazo kallon dambe muna shiga muna kallon shi in yazo kallon kokowa muna shiga to tun sha'awa ce dai kawai to abun har ya rikide ya zamana wani aiki na daban na a zo a yi littafin shi wanda za a aje mana baya su zo su gani kuma wannan shi ma ba karamin ci gaba bane a ƙasar Hausa ba in ba mota kai Allah ko an ka ba wa wa ban ta kanan alikin da wa ka ji ka a yawan da na so maza magulza injin na zama ko ya jirgi a kauna guga shida sakanar da faɗi da shida alhaji yaro gami da umaru halima na alhaji yamma da shida Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Mun nemi ji daga Dr. Aliyu Ibrahim Kankara yawan waƙoƙin da Dr. Mamman Shata Katsina ya rera to yana da waƙoƙi za su kai dubu goma ko abin ya ɗan ɗaran ma haka kaɗan saboda alif da ɗari tara da tasa'in da bakwai na same shi a gida nake mai intabi na ce to zancen waƙoƙi ka ce baka san yawan waƙoƙinka ba amma alhaji dai a ilimin da kake da shi na san mai yiwa za ka iya kiyastawa sai ce ya san tun da ya fara waƙa tun daga alif da talatin da shida zuwa yanzu ɗin da nake wannan magana da kai ba a taɓa yin wata biyu ban yi sabuwar waƙa ba kuma tun da na fara zuwa yanzu ina da kundi-kundi na waka kimanin kundi arba'in a ƙarƙashin kowane kundi ɗaya ina da waka kimanin ɗari biyu kaga idan ka ce arba'in sau ɗari biyu kaga baka dubu takwas to sai ni raundin ɗin figa ɗin sai ya koma na mai da shi ya koma dubu goma tun da ya ce fiye da kundi arba'in nake da shi kuma ƙarƙashin kowane kundi ina da fiye da waka ɗari biyu to fiye da ɗin nan da ya kara to shine sai na ɗauke shi daga dubu takwas sai na mai da waka dubu goma. A iya saninka a iya zamanka da kai da shi menene kake ganin ya sa shi mamman shata ya zama na ya sha bamban da sauran mawaka. To akwai fannoni da dama idan aka ɗauka kowane kala-kala in aka ɗauka aka shiga hedewa zai baka dalilai da ya sanya ya bambanta da sauran mawaka. Idan muka zo ɓangaren waka mu tafi ɓangaren kyauta da alheri mu tafi ɓangaren zamantakewa na jama'a ɓangaren zamantakewa na jama'a ma akwai ɓangaren zama da matan shi. Mun shagali mu cikin duniya, ku ba mu aji ku cikin duniya ga kun san ba a kiɗa lahira. Tare da na ba To duka-duka jama'a da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin ni garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.